يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أنا شاء تكوث ga watan sha'aban watan takwas kenan na musulunci bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi da ya garin maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu to kai kenan wannan lissafin azumi ya rage kwana sha biyu ko kwana sha daya za ka muna roƙon allah wata ya nuna wannan wata muna cikin halin lafiya da halin aminci Allah muke roƙo ya ba mu iko azunta wannan wata idan ya kai rayuwar mu zuwa wannan lokacin da ka yi kuma ya dace ɗaya ga watan hudu miladiya ta shekara 2021 karatu da muke cikin littafin ramadan durusun ma'ibar tarbiyyatu na asrar na sheikh muhammad ibn na sheikh muhammad ibn ibrahim muhammad jiya mun tsaya kan darasi da wannan ya faɗa mana cikin darussan da ake ɗauka a cikin wata ramadan shi ne shi azumi yana koyar da mutum yin aiki don allah azumi yana koyar da mutum mutum yin aiki don allah za ka mana ya faɗa mana ke cewa azumi a asalin shi in za ka yi shi aiki ne wanda riya ba ta shiga riya ba ta shiga aikin mutum don mutum ya yi azumi riya za ta shiga ne a lokacin da mutum ya zo yake ba mutane labari ai yau ina azumi ai jibi ma zan yi to daga nan ne mutum bai sa'a ba sai shaidan ya kawo mutum ziyara ya ɓata wa mutum aiki shi Allah muke roƙo tsare gabar magana ta gaba da ke cewa ramadan do shahrul bir ramadan shahrul bir shi wata ramadan wata ne na biyayya وتاني نيو الله بيا وتاني نيو الله فا بيا وتواني نكيو تساوى قوة دقوة بلك تفا إن رمضان شهر البر وتا رمضان وتاني نبيا وموسم الخير فلنمشي رمضان لو كتيني نع الخير وميدان التنافس فلن رمضان وان وجيني وان دعكي رجي جيني wajen aikata aikin alkhairi rigegeniya wajen aikata aikin alkhairi wa inna min a'zam bir yana ci mafi girman biyayya wa ajallal qurban yana ci mafi girma abin da mutum ya kamata ya kusantan Allah da shi a ciwata ramadan birral walidai shine yau mahaifan shi guda biyu biyayya mutum ya yi mahaifan shi guda nawa guda biyu biyayya ذلكم أن حق الوالدين عظيم أبن ديساك تاكا تبقى ذلك ما يفاق الأبي مكرماني ومنزلتهما عالية في الدين سنة مطين ما يفاق الأبي مطيني ما توقف أشياء الدين الله فبرهما قرين التوحيد ذاك يوم ما يفاق الأبي بيئة الله سبحانه وتعالى يعقوب وشركة إتاشي وهو من أعظم أسباب دخول الجنة فلنشي وما يفاق ربيو بيئيا جنة تنبا في جرما سبب ودسكي كبتنا الجنة الله يسامو في الجنة وهو مما أقرت أقرته الفطرة الصوية فلنشي وما يفاق بيئيا جنة تنبا في فطرة رمتاني سكا تبت واتفقت عليه شرائع السماوية فلنشري na sama dukkan su sun ittifaki akan yin mahaifa guda biyu biyu biyya wawa khuluqul anbiya yi wa mahaifa biyayya hali ne na annaban Allah baki daya wa abu salihin sannan wannan tabi'a ce ta bayan Allah na gari baki daya su wawa sawun fi ziyadatil umri sannan yi wa mahaifa biyayya sababi ne na Allah ya kara wa mutum rayuwar shi idan Allah ya rubuta mutum zai shekara tamanin a duniya sai Allah ce mala'iku su a rubuta ya kai ɗari idan Allah ya kaddara mutum zai yi saba'in ne a ce a rubuta wai tasa'in wasi'atun ris sannan kuma kana buƙatar ya kai ba Allah idan Allah ya ƙara maka rayuwarka to Allah ya faɗaɗa maka a cikin dukiyarka za ka yi wa mahaifa biyayya sababi ne na Allah ƙara mutum rayuwar shi sannan sababi ne na Allah ya yalwata wa mutum arzikin shi wa tafrijul qurba sannan ya mahaifa biyayya sababi ne na Allah ya ɗauke wa mutum damuwar shi duka wa ijabatu da'awat sannan ya mahaifa biyayya sababi ne na Allah ya karfi addu'ar mutum Za la shekara mu gana kai da muka duba sun mutane uku nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su cikin bani Isra'il daga cikin mutanen lokacin da ya suka fada suka yi cikin kogo don su fake sai wani ƙasar dutse ya rufe musu ba wannan tsiramin kogon da za su fita sai daga cikin suke cewa ya allah ka san ni ina fita na je na nemo abinci tun da samu sai da yamma da sannan ina dawowa da nono idan na dawo da wannan nonon ina aje shi a wajen mahaifa ina aje ina kai wannan nonon wajen mahaifa na su sha kafin na kai wannan nuna zuwa ga iyali na wata rana dawo daga wajen aiki sai na tarar mahaifana guda biyu duka sun yi bacci da ka na zo na tsaya da wannan nuna a gaban mahaifana ina jin yi na tara su ƴaƴana ƙanana suka zo suna ta kama ƙafafuwa na suna ta kuka haka dai ne ta ba su haƙuri har sai da asuma ta yi mahaifana suka tashi na ba su wannan nuna suka sha ya Allah idan na yi wannan aiki ya dan kai ka ɗan buɗe mana wannan kogo mu fita manzala ta wannan kogo ya fita sannan kuma misali na biyu juraidu lokacin da suke ke zo yana sallar nafila sai ya shi ta zo tana kiran shi da ka juraidu yake cewa ya allah sallata da mahaifiyata za ka sai shiga sallar nafila shi mahaifiyar ta ƙara da suke ce mai ya ce ya juraidu ya kai juraidu ka zo yana son ganin ka jirai da ya ƙara cewa allah sallata da kuma mahaifiyata har dai ta bai kira sau uku lokacin da ta kai sau uku sai ta yi wace shi da take nuna ta take cewa ya allah kar ka kashe jirai juraidu sai ka nuna mai fuskan karuwai da ka wata mata tana nan tana zuwa wajen wani mai kiwo za ka har wata nan ya zo ya mata ciki za ka rewata wata wannan ciki ta ce ai wannan bawan allah jirai juraidu bai wata allah shi ya mata wannan ciki za ka da aka zo ana ta wannan mutanen gari suka zo suka kama shi da duka ƙarshe dai ya ce su ba shi lokaci dan yi sallah baya yi sallah ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan yaro yake cewa ya kai wannan yaro waye mahaifinka da ka wannan yaro nan take ya buɗe baki ke cewa bai shi ne wani mutum mai kiwo kaga mahallin shahid a cikin wannan hadisai guda biyu yadda Allah subhanahu wataala yake karban addu'ar mahaifa sannan manzon Allah ke cewa lallai addu'ar mahaifa addu'a ce wadda ake bukata ake karbanta da wannan ya nuna a matsayinka na mahaifi a matsayinki na mahaifiya duk wata addu'a da zaki wa yayanki ya kace kin ga jajibo musu alkhairi kin ga musu addu'a Allah musu albarka sannan kuma wannan ce saffa ta bayan Allah na gari mahalacin mai ke cewa wallazina yaquluna rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله كانت صفهم عباد الرحمن باين الله نبي سنة ربنا هب لنا من أزواجنا يا الله كبام سكن ما تايم وذرياتنا يم قرة أعين وأن لا يا من أي أنا غريب da nagari ya yi aikin alkhairi saboda daɗi ya karance ka ji hawaye suna farawa daga idanuwanka waja'alna lil mustaqina imama sannan kuma ka sanya mu jagorori ga tsoron Allah subhanahu wataala da ka wannan addu'a muna buƙatar ta a kore yaushe cikin rayuwarmu za ka dai a takaice ita addu'a mai ba addu'a ce wata Allah ke karbanta wan shirahu sadr sannan su mahaifa yi musu biyayya yana cin abu da ya sa yarda mutum ya samu faɗaɗa ya samu nutsuwa wa tsayibul haya sannan yi wa mahaifa biyayya yana cin abu da nisa ya kasance mutum ya samu rayuwa mai kyau na gidan duniya wa yi don dalilu sirrin iman wa alamatu husnul wafa yi wa mahaifa biyayya yana cikin gaskiya na imanin mutum da kuma alama ta kyawun sakamako mahaifanka sun sai ki ne ka sun kana ƙarami da haka lokacin da ka girma bai kamata ya karanta ka sa kan samu da saba musu ba wasabawul birni min al'abna sannan kuma yau mahaifa biyayya yana saka ƴaƴanka kai ma su baka biyayya wa fi muqabil zalika fa inna uqal walidai ya ku masu azumi ku sani lallai saba mahaifanku guda biyu alhalin kuna fuskanta wannan wata mai albarka ذنب عظيم ذنب نيم جرما وكبيرة من الكبائر سنن جرم لكم ببني أوجا الله سبحانه وتعالى فهو قليل للشرك ساقا ما إفاء الله سبحانه وتعالى يا قوم شنمي شركة وموجب للعقوبة في الدنيا ساقا ما إفاء ينا وجدت الله سبحانه وتعالى يوم تؤقوبة أجل الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الأخرى sannan saba mahaifa sababi ne na Allah subhanahu wataala ya ke karbin aikin mutum sannan sababi ne na Allah ya tsunduma mutum a wuta a gidan alayira Allah muke riko ya tsare wa huwa juhudun lil fadl sannan saba mahaifa lalle mutum yana inkarin falalan da mahaifan suka mai sai da kanci suka dauda wainiyarka tun kana karami har ga girma ka zama mutum ya kasance kana karami duk lokacin da ka shiga damuwa ba sa iya bacci za ka bayan ka girma bai kamata ka mutu haka ba wani ƙuranun lil jami sannan kuma lallai saba mahaifa kana mutunta kyautata mahaifan da suka maka ne wa dalilu alal humqi wal jahal saba mahaifa dalili na mutum mahaukaci ne bai san me yake yi ba wal jahal sannan kuma dalilin na jahilcin mutum وعنوان على الخفة سنق والعلامة تلالي متمو ولكن تمتن وعبارة على حقارة الشعر وصغر النفس فنا علامة تلالي متن مغر كنتيني سنق ويلجي كرام متني تيددي وزتدع إن المتعليم رابيو ولعبا من حق الوالدين فودا جير مهك وإن بيان الله رابيو ودماهي فظاهرت النصوص ashar amirata bi madihima da ka nastoshi na shari'a sun zo da yawa suna umarni da amsu biyayya wal ihsanu ilayhima da kuma kyautata mahaifan na guda biyu nahiyatan an uqaqihima suna hani kar mu saba mahaifan mu guda biyu والتقصير في حقهما سنكر مغدا وجنبات حقه كيسو قارنة حقوقهما بحق الله تعالى نستوشى القرآن da na sosin hadisan maza Allah suna ba mu haƙƙin mahaifa guda biyu da haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah mahalicci mai ke cewa mu bauta wa Allah shi kadai kar mu hada Allah subhanahu wataala da wani abu bauta mahaifa mu guda biyu mu kyautata musu in ji Allah subhanahu wataala sannan Allah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara musu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum ya ku mutane ku zo Dan karanta muku abin da ubangijinku Allah ya haramta muku abu na farko Allah ta shirku bai sha kar ku hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abun bauta wa bil walidaini ihsana sannan mahaifan guda biyu ku kyautata musu ma'ana wa ahsinu bil walidaini ihsana lalle ku kyautata wa mahaifanku ku kyautata wa inji Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yake cewa qada rabbuka allah ta'budu illa la'iya. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنجدك على يا إيك وقنتي كرك بوتا قوة سيشي وبالوالدين إحسانا ما هي فرصة بلابيو كيف تتامو سنجع الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إذا يكن في رأي وقت يطيب يكن في الله سبحانه وتعالى يرسكدك جرما ديرك كما يفنكه au kilahuma ko kuma ɗaya daga cikin ko kuma daga su fala saƙon lahuma ofin lokacin da za su girma ya kasance hayaniya tsufa ta kama su su daina gane abubuwa su fara canjawa ya kasance suna abu kamar yara fala saƙon lahuma ofin karkace musu tar da abin suke yi wala tan haruma karkanta mahaifanka guda biyu wa ƙullahuma قولا كريما الله تكفنا مستمغانا تكرمت واخفض لهما جناح الظل من الرحمة فنن كسوك كامسو فكا فكين رحمة وقل, وقل رب ارحمهما كتيا ألا كيوما إفادا قلابي رحمة كما ربياني صغيرا كما يجد سكريني إنا دنكرم ذاك وانا شيء برند الله سبحانه وتعالى يي ويارا يوما يفنسو وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال sa'adatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah tsira mutum Allah tabbata gare shi ayyul a ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah wani aiki Allah ya fi so qala sai manzon Allah ke cewa Abdullahi ibn Mas'ud as-salatu ala waqtiha shine kai sallah kan lokacinta aikin da Allah ya fi so kai sallah akan lokacinta karka jinkirta ta كان أيك الدنيا بلاك أيك الله يرى قلت ثم أي سنة نكارك من الله بيان صلى أكل لقص وانا أيك الله يفتو قال بر الوالدي يو ما يفنس قدابي بيا كيوا ما يفنس قدابي بيا وانا شيني أيك الله يفتو وان عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله manzo Allah ta gingima gingiman laifi a duniya manyan laifi a wajen Allah al-ishraku billahi shine mutum ya da Allah da wani wa uququl walidai da kuma wa ya babu da ni mahaifiya ta sai magana musamman ita amfani na ta ta sai magana sai mutum ya kace ya tirje ya ƙi yin abin da suka umarci mutum wa qatlun nafsi da kuma kashe rai kashe rai wanda a wannan lokaci ba a ɗaukar sharai a matsayin wani babban laifi ba ta yi ma wani lokaci wani yana wasa da abokin shi ya ce kai dan saka maka wannan wukar to kaga lashe ka wannan babban laifi ne maza Allah ke cewa duk wani mutum da ya daga takwabi ya nuna wa ɗan uwan shi mala'ikun Allah ba za su bushe suna tsiye mai albarka suna tsine mai albarka har sai ya saka wata makamin wal yaminul ghamus da kuma rantsuwa wadda ke halakar da mutum da kuma laifuka guda hudu suna cikin gingima gingiman laifi manya manyan laifi wani idan mutum ya mutu yana yi sai Allah ya kula mutum Allah muke riko ya tsare mu wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi malaka ya cewa ma a irza bi tilka al-makanati duk da cewa muna fuskanta wannan wata mai albarka sannan kuma tare da cewa lallai wa'annan bayan Allah guda biyu suna da girman matsayi a wajen illa annana nara uquqahu ma qad tafashsha sai dai muna gani yanzu a rayuwar duniyar da muke yi lalle saba mahaifa guda biya yazo wa akhadha suwaran adidatan sannan kuma ya dauki surori daban-daban wa mazayim shatta sannan kuma ya canza fuskoka daban-daban fa min zalika ibqa'uhuma wa tahzinuhuma daga cikin saba mahaifa shine ka sa kuka وتحذيرهما كفما كثاستي وكنتك صور وانا ايك الذي لكي ونحرهما دهنتان ما يفاق نبي ننكر على الكاكر ما وتقيل الله سطلا يا بودا وككاي كلي شيسا كتير جنن ذاك هنسر ما يفاقا وزجرهما دفما طورة ساسو كتير بابا ما يفيا ذاستياك واتقلين وانا اولا كي تو كاغوانا كوينا وسكشي كنا والتأفض وتجدد من أوائلهم فلنقول لك لما يكون سكتا كيوان أيكي أيكي لا لكيري ما نساو الله إنسا من الله ما أبراك أما أيكي لا لكيري كاتي كان أجيب كنت أو نأيكي لكتي كي يا كيار كرك جاك والعبوط دكوم قاتري وتطيب الجبين أمامهما دكوم متين يتاكا وفكشي أقوى ما يفنشي أنا قاتري بأنسا شيء أيكي ومن صور الوقوف yana cin turori na saba mahaifa musamman ya kai yaro kana fuskantar wata na ramadan ihtiqarul shi ne kai da mahaifanka guda biyu ka dinga ganin ba su kai komai ba kai ne yanzu ka kai wannan zuwa irin yi ma shi shizaran ka dinga kallon mahaifanka da gefe idan ka kana hararin su kana ganin ba su kai ba kai ka isa wal isharahatu bil wajhi ma idza tahaddatha da kuma juya mahaifanka guda biyu fuska a lokacin da suke maka magana wa al i'tidadi bi ra'yihim sannan kudin lokacin da kasance suka baka ra'ayi ka ta sura kai ka yi wani aiki ya kasance ka riga bar ka kirin bin ra'ayin mahaifanka duk karatunka duk matsayin da Allah subhanahu mata ya kai ka rayuwa in dai Allah ta tare ƙananan shekaru to abin da mahaifanka za ka hango ba za ka hango ba manzo Allah ki ta albarakatu ma akabirkum wal khairu fil afaq lallai albarka tana ta da manyan kuli sannan alkhairi yana ta da manyan kuli shi sa wani wasu ke cewa abin da ya babba ya hango yaro ko da yawo saba dimi ne bude hanguwa kan da ka wani babba ne anguwa ta yi wa bai yi karatu ba amma duniya ta karanta da shi yau da kullum yara za su zo su yi wani aiki sai kai a'a yara kar ku yi wani aiki idan kuka yi wani aiki abu kaza ne faru kuma shi ba gai mai sani ba a duniya ta tankatar da shi haka kuma suna wannan aiki sai ka ga wannan abin da ya faɗa ta ya faru to da ka dai wannan yana cikin albarka su wacce allah su tara ba manya za ka duk lokacin da kance suke magana suka da ra'ayi to a yi kokari a birayen su za ga albarka a cikin wannan ra'ayi wal isharatul mashakilu amawahu yana cin saba iyaye ya ga yaro ya ta ebo wa mahaifin shi musiba yau shi ne cikin wata matsala gobe shi ne cikin wata matsala a kara yi haka wamin za a gina cikin saba mahaifa guda biyu ban billah muna neman tsarin Allah daga haka shatmul walidai mutum ya zagi mahaifan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa dhammuhuma inda na da kuma mutum ya zo ya ta zagi mahaifan shi yana zargin su a gaban mutane baban shi ta takura mai ko ya ce baban shi ya takura mai shi fa ba ya san irin haka وتغلي عنهما فنمتي يضاي فد ما يفنشي يكي كلا وقت الحاجة أو الكبر ألوغة الجاكة انتي ما يفسك بكاتا مثلا كوفو يقنتي ما يفسك كبا والتبرء منهما فنمتي بدت ما يفنشي والحياء من ذكرهما كوكو متي جينا من كنيا يكرا بابنشي طيب بابنشي فكريكي داكي راجفني يتشي الأموانني da ka sai da dinga jingina kan shi a wajen wani mai kuɗin anguwansu ko kuma ya ce ai wannan uwansu ne yana kayan dangi bai iya jingina kai zuwa ga mahaifin shi wannan sai saba mahaifa wan nisbati ma da kuma jingina kai zuwa wajen su wa min suwar al yana turo ne na saba mahaifa guda biyu wa'annan bayan Allah masu albarka al wa ala al-walidayn bi kasati tarabat ya kasance ka dinga daura wa mahaifanka nauyi da yawa ka san ba su da shi amma ko da yaushe ba ni ba ni ba za ka yi ka je ka nemo ka ba su ba wal muktu tawilan kharij al manzil ila sa'at al mutaakhira min al layl yaro ya fita bare dawo gida ba sai ɗayan dare ko biyan dare mahaifan shi guda biyu suna gida suna jira shi bai san a wani suke ba za ka sai dai dawo ya zo yana kwankwasa ko ba a tashi a gode mai awin naumi kharijar manzil ko kuma yaro je yana bacci a gidan makwabta ba wajen mahaifan shi ba duna ilmin walidain ba ta da mahaifan su sani ba bi makanin walid aina wannan yaro yake khususan idan kana sagira musamman idan wannan yaro yake rafi yana garani tabbas mahaifa su ma akwai babban aiki a kansu ta wajen tattaro 'ya'yansu ya kance suna gaba da su ya kance kar kamar ya dinga nesa da kai ko da yaushe yana wajenka ka san ina zai kwanta ka san yana tashi sallah asuba ko baya tashi suwaye abokanan shi duka wannan haƙoƙi ne su wani yara kan mahaifa sannan kuma ubangiji Allah zai tambaye su akan wannan haƙoƙi da Allah su wata da yawansu yana cikin surori na saba mahaifa ya kai yaro dan albarka kana fuskantar wannan wata mai albarka yana cikin haka ya kasance ka la'anci iyayenka ko kuma ya kasance wani lokacin ma ya kasance ya kai ka zuwa ga dukansu ubangiji muke roƙo ya ratar da mu juna da rayuwa ubangiji muke roƙo ya ba mu ikon kyautar mahaifanmu wanda suke raye wanda suka kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kansa rahama ka sanya kawar da kanke dausayin cikin dausayin aljanna kar ka sanya shi kanke dausayin cikin dausayin wuta Allah muke roƙo mana albarka juna da rayuwa Allah muke roƙo ya ji kan mahaifanmu اللهم كيروكو ينونا ونوتنا رمضان منك هل الله فيها رهنا أمنتي اللهم كيروكو يوام إيكو عبدت رمضان كما يدى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وإمام أهل الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم وملك وبالكرامين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعدل الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداءنا الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين ربنا أخذنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا